wagga hayya burkina ta in ka hito daga abijan hayya wa ta tera wadda ake hita yanzu don waccan ta kan cara a ruhe ta cikin burkina ne nan ga 'yan ta'addar ne suka kone sama da mota goma ina ganin na albasa ne suka kone tsakanin jiya da yau lalle motocin tawa abin da an ka kone ina ga mota shidda an na tawa shekarun jiya muka biyo wurin mun hito daga abijan shekarun jiya muka biyo wajen Wannan muryar ta wani matukin babbar mota ce da ke dakon albasa daga Nishar zuwa kasashen Cote d'Ivoire da Ghana. A bidiyon da ya naɗa a kan hanyar su ta dawowa gida, ana ganin gawawakin wasu manyan triloli da suka kone kurmus a bakin hanya a wani jejin Burkina Faso wanda ke ɗaya daga cikin yankuna mafi haɗari a ƙasar mai fama da matsalolin tsaro inda 'yan makonnin nan 'yan ta'adda suka bullo da salon kona motocin matafiya. A wannan karan abin ya ritsa da trilolin buhunan albasa sama da goma mallakar 'yan Nijar, Lamarin da ya tada a hankalin shugabannin kungiyoyin manoma da masu kasuwancin albasa irin su Alhashi Mustapha Kadiri Sarkin Abzin. Abun ya yi yawa, hankalinmu ya tashi cikin ƙasa na Nijar da waɗancan da muke kaima oro awosi waɗanda muke kaima albasan nan. Muna roƙo ga Allah ya ba gwamnati ya ba ta dama da ta yi ƙoƙarin da ta kashe mu na waka hitina. albasan da take hita kasar Nijar in ya zamanto ba ta kai inda za ta balle mu saida ta mu samu abin da ya kamata mu samu babba hitina ce gare mu. Ku 'yan albasa waɗanda an kai ma ga asara Allah Ubangiji Sarki Sarauta ya kare ku da kanku tukuna ya kare arzikinku. Ko da yake a wannan karan mutanen da suka aikata wannan ɗanyen aiki ba su taɓa direbobi da yaransu ba, gamayyar kungiyoyin ma'aikatan jigila ta Itan a ta bakin kakakinta ga mace Muhammadu na cewa yanayin da ake ciki a tsakanin Nijar da kasashe makwabta irin su Burkina Faso da Mali masu fama da mamayar mayakan jihadi abu ne da ke barazanar jefa direbobi zaman kashe wando. Yau ba mu san iyakan abokanmu 'yan mu direbobi wanda an ka halbi wanda an ka kone ba su ci ba su sha ba talaka kana neman Eh, abincinka kowane sati sai an ce an kashe turoba kaza an kone mota kaza an sace mota kaza eh, yanzu nan ga mata da yara na direbobi sun yawa sun mana yawa ba mu san ma da zamu da su ganin yadda matsalar ta fara ta'azzara ya sa manoma albasa da masu motocin dakon albasar zuwa kasuwannin kasashen waje suka soma waɗannan kiraye-kiraye muna roƙon ma'ikanta na kasashen uku su ɗauki matakai ƙwararru wanda za su kare lahiya direbobi, za su kare kuma arziki eh, 'yan kasuwa da masu motoci abu ne da ake iya yi yan an sa tsari tsakanin niger da mali tsakanin niger da burkina ana iya sa escort da saboda a kare duk wanda ya ji wanga zance da allah muna roko ne ya roƙi ubangiji allah ubangiji sarki sarauta ya kare albasa ya ba gwamnati dama yadda za ta yi ta kare 'yan albasa daga waga 'yan ta'adda. Wannan ba shi ba ne karon farko da 'yan ta'addan yankin Sahel da barayin kan hanya ke afkawa matafiya akan hanyoyin da ke tsakanin Nijar da Burkina Faso da Mali. Inda suke ƙona motoci wani zubin har ma da lodin fasinja ko na kayan da suke ɗauke da su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.